mata dari bude taurari mata su ne taurari taurari abun fari kowa zo gayen san gaye sai ku mun galin madalla mu na mata a yau na musamman ne domin kuwa mai ɗakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Aisha Buhari ce ta sha alwashin ɗaukar kula da lafiyan yaron nan Musa da ke uwarsa ta lahanta. Aisha Buhari dai ta yi tur da mata masu ire-iren wannan ɗabi'a inda take cewa tunda mahukunta sun ɗauki nauyin karatun Musa za ta ɗauki nauyin kula da lafiyarsa. wato labari ne muka samu marasa daɗi. Wato ɗade dai na kowa ne da kuma abun ya bani mamaki kwarai da gaske yadda aka yi wanda ita ma aka ce ta haifi 'ya'ya biyu kuma ta ɗauki wani wanda ya kamata ya zama nata ɗan ta yi mishi wannan abun. Wato abun ya babu daɗin ji. Kuma dai kamar yadda aka san Kano a cikin dai Arewa ina ji Kano tana daga cikin states da suke koyi da abubuwa na addini. To dama addinance bai kamata a raba ɗa da uwa ba sai ya kai shekara bakwai. Koma akwai mutuwa a ba wata. In, babu wannan ma a sake ba wata sai ya kai kaman wajen ko bakwai kafin ma a maida shi dangin baban shi. ba sai yadda aka yi ba. Abubuwa suka lalace yanzu har a saki uwa, a bar yaro kama a ce wanda bai kai kamar shekara bakwai ba a raba shi da uwashi wannan wato abu ne wanda ya faru kuma ya kamata dole ne malamanmu su zo su zauna da gwamna da matan gwamna da sarkin kano da malamanmu manya-manyan eh, malamanmu su zana mana ɗabi'o'i na addinin musulunci mu bar na duniya mu yi na addinin mu ne saboda in an yi wannan an tsara shi za a san mace in an sake ta tana da right da za ta tafi da yaron ta ko ba ta da shi so dole ne a yanke ma mata ga right su a bar ma maza ma nasu addinance kenan amma ba yadda za a yi duk wanda ya ji labarin nan an daina maganin laifin wanda ta yi abun ana ganin laifin baban ne ba yadda za a yi ka raba yaro da mahaifiyar shi wanda bai kai ma shekara biyu ba ballantana ma a yi magana abin da addini musulunci ya faɗa ma shekara bakwai wato wannan masifa ce babba wanda ya faru a kano na so in je da kaina in je in duba yaron nan amma abubuwa sun min yawa amma da yake na ga manya-manyan kano duka hankalin su ya koma kan yaro na ce to alhamdulillahi na ga da su suka ɗauki nauyin shi akan wasu abubuwa ni kuma yanzu ina son ɗauki nauyin shi akan lafiyan shi in son samu ne a kawo mani shi nan abuja zan ɗauki nauyin shi ubangiji allah kuma ya ba shi lafiya ya tada shi ta kara da cewa in son samunta ne a kai mata musa abuja domin a ba shi kulawa ta lafiya kwarai da gaske in son samu ne in dai gwamnan kano da su sarakuna da sauransu ba za su gana shi shiki ba zan so a kawo min yaron nan abuja mu duba abin da za mu iya mashi tunda su kuma sun ɗauki nauyin shi na karatu ne kuma zan ɗauki nauyin na duba lafiyan shi yanzu haka da fatan allah ya bawa musa lafiya Baraka Bashir, murya Amurka, daga Kano, a Najeriya. taurari abun fari gun kowa zo ga yan san sangaye sai